bayan haka in yamuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn affan da ke nan ganin daya a wannan gari na kano a wannan yammaci na juma'a yau biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun zamara wannan shi ne darasinmu na 138 a cikin wannan sura inda za mu tashi akan aya ta 195 a gabanin mu fara karatu akwai uwan eh, uwanmu da muke tare da shi a nan yaushe da sauran wuraren karatu eh, shi ne malam tijjani usman abubakar wanda allah subhanahu wa ta'ala yawa rasuwa ranar talata sakamakon hadarin mota da ya yi a kan hanyarsa ta zuwa jos eh, muna fatan yan uwa za su yi masa addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa allah ya sa masa ta kasance aljanna ce Allah subhanahu wataala ya fi masa laifukan sa da kurakuransa Allah ya haskaka masa kabarinsa ya yalwata masa makoncinsa ya yalkinta masa bayansa Allah subhanahu wataala ya gafarta wa dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wanda subhanahu wataala ya sa mu cika da imani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Allah ta'ala ya ce wa anfiqu fi sabilillahi kuma ku ciyar da dukiyoyinku domin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunanku zuwa ga halaka wa ahsinu kuma ku kyautata inna Allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa a wannan jumlar zamu ga adafi ne ubangiji subhanahu wataala ya akan jumlar da ta gabata wa qatilu fi sabilillah inda Allah subhanahu wataala ya ce ku yaƙi don Allah to Allah subhanahu wataala ya umarci musulmi a lokacin da ake gallaza musu ake nuna musu kiyayya da gaba aka kore su daga ƙasa daga garuruwansu daga gidajensu Allah subhanahu wataala ya umarce su su tashi su yaƙi ya kuma yi alkawarin zai tsaya musu zai kuma ba su nasara akan abokan gabansu wa anna Allah ala nasrihim laqadir cewa lalle Allah mai ikon ya taimaka musu to babu shakka a wancan lokacin makiya waɗanda suke yaƙar su sun fi su yawa bayan yawa kuma sun fi su wato kyakkyawan tanadi na yaƙi to ne sai ubangiji wata ala ya ƙara farkar da musulmi cewa su ma su tashi su yi kyakkyawan tanadi ta hanyar su ciyar da dukoyinsu wajen samun kyakkyawan tanadin da za su kare kansu da za su tsare su da mutuncinsu a nan ubangiji su wani wata'ala ba yana magana ba ne da waɗanda suke fita yakin kadai da cewa an fi kufi sabilillah ba kawai kan ake magana da su dukkan musulmi wannan magana ta shafe su cewa su tare su ba da dukiyarsu fi domin ɗaukaka addinin Allah me yasa ubangiji subhanahu wataala yi wannan umarni tare da cewa dukkan wani wanda ya san yana fuskantar kalubale yana fuskantar adawa yana fuskantar matsi babu shakka a ɗabi'ance yadda ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa ɗan adam zai tashi tunanin yadda zai kare kansa ba zai kwanta yi bacci ba ba zai sakaci ba zai yi kokarin ya gaya tare da abin da zai kare kansa musamman idan ya kasance akwai barazana nan da can kamar da haka anan ubangiji subhanahu wataala ya kara farkar da su cewa ku tashi tanadi ku ciyar da dukkan ku fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah bukatar da ta sa haka kasancewar musulmi ubangiji subhanahu wataala ya yi musu alƙawarin zai ba su nasara ya musu alkawarin cewa zai kasance tare da su musamman ayat da ta gabata kamar ya tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma tada alaikum واتقوا الله إن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين yace ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah yana tare da masu tsoronsa kasancewar ubangiji subhanahu wataala yana tare da bayansa masu kiyaye dokokinsa wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana tare da su da taimakonsa da agajinsa da karfafarsa zai ba su dukkan wani goyon baya da dukkan wata nasara da suke bukata wannan jin haka zai iya sawa wato musulmi su yi sanyi wajen tanadin abin da za su kare kansu jin cewa ubangiji wata ala ya musu alkawarin zai kare zai ba su nasara kuma zuciyarsu na cike da yaqini cewa ubangiji wata ala da yawan alkawarin zai cika wannan alkawarin kuma kullum suna jin irin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana ana karanta musu su to wanda za su iya sawa sakaci su yi sassauci wajen su ba da dukiyar su wajen kara addinin Allah ko ɗauka addinin Allah wanda ya sa aka wato aka samu bukatuwar cewa a faɗakar da su a farkar da su kasu da cewa su ba a buƙatar ta ɓangaren su su yi wani abu ya kamata ko ya waje ta bangaren su su masu yi su iya wani abu abinda za su iya su yi riko da asbabul wasailun nasr hanyoyin da za su rike domin su samu nasara domin komai ubangiji wata wataala ya sanya masa sababi duwar abu akwai duwar wani musabbab to akwai sababinsa akwai hanyar da ubangiji wata wataala ya sanya cikin hikimarsa wadda ita ce ake bi domin a cimma wannan abu domin a samu wannan abu don haka mutum ya yi sakaci wajen riko da wannan hanyar ya ce yana kuma hankoron samun wannan abu wannan su adab ne su ne ma Allah ubangiji wata wataala ya sanya sababi domin a yi riko da wannan sababin ta hanyar bin wannan sababin domin a samu abin da ake fatan a same shi riko da sababi baya kore baya wato kore tawakkali baya sa cin karo da tawakali tawakkali shine ka rike sababi sannan kuma ka mai da ka ga Allah subhanahu wataala ka ɗauka cewa ubangiji subhanahu wataala shine zai dafa maka duk da cewa ka rike abin da ya kamata ka rike ka bi hanyar da ya kamata ka bi to kuma ka sanya a zuciyarka cewa ubangiji subhanahu wataala shine zai datar da kai wajen cimma wannan bukatar taka wannan shi ake kira tawakkali amma in kai watsi da sabab kace kawai tunda ubangiji subhanahu wataala da yace ka rike addinin nan to kawai zai taimake ka ba tare da kai ka tashi kai wani sa ta bangaren ka ba ba tare da kai wani katabus ta bangaren ka ba to babu shakka wannan rashin sanin abin da ya dace shine abinda Allah subhanahu wataala ya dora sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akai da sauran musulmi akan cewa kar su zama haka su tashi su ba da dukiyar su wajen yadda za su kare addinin su yadda za su kare mutuncin su kare rawukan su da dukiyoyin su kar su zama kamar yadda sahabban annabi Musa alaihi salam suka ga annabi Musa alaihi salam zahab anta wa rabbuka qatila innaha huna qa'idun kace ka je kai da ubangijinka ku yi yakin mu muna nan a zaune saboda haka musulmi idan suka yi su suka ba da dukkan abin da ya kamata su bayar ta ɓangarensu ba su yi sakaci ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba to allah subhanahu ta'ala zai taimake su zai karfafe su akan abin da ya fi ƙarfinsu don abin da kuma ba za su iya masa ba ubangiji zai iya musu amma da sharaɗin su su tashi su ma su yi wani abu ta ɓangarensu wannan shine abin da allah subhanahu ta'ala ya tura musulmin farko a kai kuma wannan shine zai laya al'umma a kowane lokaci idan ya kasance al'umma za ta zira ido kawai cewa tun da addinin na Allah ne mu kuma addinin Allah muke yi to kawai shi kenan Allah zai kawo taimakonsa mu ba za mu tashi mu namu ta bangaren mu ba to wannan Allah hakika mun yi wato sakaci sannan kuma ba mu yi aiki da sunan lahil ilahiyya sunan sunan lahil kauniyya ba hmm. ubangiji subhanahu wataala ya tsara komai ya ajiye shi akan wani wata hanya ko wani gwadabi wanda dole sai an bi ta kan wannan hanya sannan a cimma wannan abu ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin zai taimaka wa musulmi zai agaza wa musulmi amma su ma akwai abubuwan da ya bukata a wajen su bayan sun yi imani ubangiji subhanahu wataala ya bukaci su cewa su tashi su shirya kansu su tsara kansu su zama na su ma suna yin wani abu ta bangaren su da wani lokaci ne a nasarar Allah za ta zo musu amma idan ya zama da musulmi sun koma banda soye-soyen su ba abinda suke bi banda kokarin kawai kowa ya gina duniyarsa ba abinda yake tunani to babu shakka wannan ba zai sa a samu a haifi wato tafiyar musulmi ta haifi da mai ido ba kuma babu yadda za a ci nasara shi yasa yanzu haka za ka ga cewa kasashen musulmi suke cikin wani rauni suke cikin wani hali na kakanin za ka ga a duniya babu kasar da ake kacaccalawa ake ya galgala ta irin kasar musu saboda mai saboda duk asibabin nasar da Allah subhanahu wataala ya alƙawari zai musu sun ba su rike shi ba tun daga farko sun saki imanin da Allah da Allah ce su yi da shi Allah ya ce wa antum al'alawna in kuntum mu'minin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa antum launa in kuntum mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ubangiji ya alƙawarin taimaka wa mu'minai ne to tun daga wajen wannan sharadi aka samu aka raba gari aka saki hanyar Allah subhanahu wataala ya zama da imanin babu shi sannan kuma asbabun nasr almadiyya da ake bukatar ya zama musulmi suna da ita kasashen musulmi duk gaba ɗaya ba su da wannan to shi yasa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya fada cewa zai samu al'umma sai ya same ta yushiku an tatada an tatada alaikum al-umam kama tada al ala tas'atiha قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل wato annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummu yana nufin waɗanda ba musulmi ba na kafirai an yi kusa su rika daka wasu su akan su su rika kirawo junan suna haɗa kai wajen yadda za su murkushe ku su wawashe arzikin kasar ku su kashe al'ummomin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi annan killatin nahnu yawma idin ya rasulullah saboda muna da karanci ne a ran lokacin ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban ba dan kuna kadan ba bal antum kafir kuna da yawa walakinakum muzaa'un ka muzaa'is sai sai dai kun zamo wato shara kamar sharar ruwa sharar da ruwa yake tahowa da ita ba ta da wani amfani sai dai ta zo ta toshe magudanar ruwa a samu ambaliya a samu rusau saboda kun zama matsala a kankin kanku saboda ka su subhanahu wata tun a farko ya fara farkar da musulmi cewa akwai alkawarin nasara da ya musu to amma kasu zata cewa wanda alkawar shi kadai zai sa su saki jiki shikenan su yi kwance su ba za su fi kuma ba da wani abu ta bangaren su ba su cewa an kofi kofi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku domin ɗaukaka addinin Allah ku ba da abin da muka ba ku dukiyar da muka ba ku domin ku ga cewa addinin Allah ya ci gaba sabilullah ce sabilullah hanyar Allah duk abin da aka jingina shi zuwa ga wani abu to ana nufin duk sanda aka jingina wata sabil hanya zuwa ga wani abu to ana nufin wannan wannan bin wannan hanya shi zai kai ka ga wannan abu to anan ana nufin sabilullah hanyar da za ta kai ka zuwa ga yardar Allah subhanahu wataala hanyar da za ta kai ka zuwa ga samu wato sakamako da ta goma shi da ubangiji subhanahu wataala ya yi ya maka tanadi a galibi alqur'ani idan aka ilakin sabilullah galibi inda kalmar sabilullah take zuwa Al-Ƙur'ani, to tana nufin jihadi wato gwagwarmaya domin yada addinin Allah duk inda kalmar sabilullah kamar yanzu a cikin zakka Allah subhanahu wataala ya ce wa fi sabilillah wa fi sabilillah ana nufin a ɗauki dukiya a taimaka ma waɗanda suke sojojin musulunci ne a taimaka musu ta hanyar saya musu makami ta hanyar saya musu ababen hawa da sauransu da ba su guzuri da kula da iyalansu wani shine abin da ake nufi da wafi sabilillah a ayyar zarka ba kamar yadda wasu ka ɗauki wafi sabilillah na nufin duk wani aikin alkhairi kawai ka shigar da shi cikin masarufin zakka da zamana in an kawo maka neman gudunmawar taimakon masallaci sai ka ce ka ɗauka daga cikin zakka sai ka bayar an ce ga wata makaranta tana bukatar taimako sai ka dauka cikin zakka sai ka bayar wannan kuskure ne an yi magana a ce wani malami ya ce wa fi sabilillah Allah ya ce wa fi sabilillah da haka wannan ai dan Allah ne to ka duk abin da ya kai dan Allah ya shiga wa fi sabilillah ya manta cewa ayar ta ambaci wasu abubuwa guda takwas da sunan abin abinda ake kira su masarifu zakatul thamaniya hanyoyin bayar da zakka guda takwas waɗanda ayar ta fara da innama innama sadaqatu innama kalmar innama ana kiran ana kiran ta da hasb duk sanda innama ta zo to tana nufin abubuwan da aka ambata su kadai ne babu wani abu da zai zo ban da su saboda ka idan ka ce wa fi sabilillahi yana nufin dukkan wani aikin alkhairi to wannan hasrun da ubangiji su subhanahu wata ya da innama ya zama ba shi da amfani me yasa za a daga wasu abubuwa guda takwas kawai tun farko mana Allah ya ce as-sadaqatu fi sabilillah ba shikenan ba an hutar da mutane saboda ka duk wani abin da zai zama dan Allah shikenan ya shiga cikin amma sai ba a faɗa haka sai ta ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa min as-sabil aka zana abubuwa guda takwas to kaga in ka zo ka faɗa fi sabilillah ne ka shigo da komai to shi kenan ka rusa wannan ƙididdiga da ubangiji su wani wata alayi ya zama ba ta da amfani ciyar da fakiri fi sabilillahi a bisa ma'anar da kake magana ciyar da miskini fi sabilillahi a bisa ma'anar da kake tunani to amma duk da haka sai aka ambace su sannan aka ambace fi sabilillah sannan aka karbo min sabil dan kalmar fi sabilillah al-ghalib kanta al-qur'ani tana nufin aljihad ko kuma al-qital wani gwagwarmaya domin yada addinin Allah da ɗaukar kalmarsa sai Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka wato bayan an yi umarni da cewa ku ciyar da dukiyar ku fi sabilillah wato ku yi ayyukan da za su ɗaukaka addinin Allah da dukiyarku sai kuma aka hana musulmi su aikata wasu ayyukan da za su cutar da su don ya zama da nasihar ta samu cika ta kowane bangare ga umarni na abin da zai amfane su ta bangare kuma a hana su yi aikin da zai jefa su cikin matsala domin kada su ɗauka jin cewa suna da yakinin ubangiji su hana wata'ala zai karfafe su wannan ya sa su yi sakaci wajen bibiyar wasu abubuwan da za su taimaka su samu nasara wajen wasu abu su yi sakaci wajen gujewa abin da zai jawo wasu matsala tare da abokin gabansu don haka Allah subhanahu wata'ala ya hana a jefa kawo wato rayuka a cikin a cikin halaka tare da kuma umarni a ciyar da dukiya fi sabilillah mai ake nufi da wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawo cikin halaka idan ana magana akan wato zamar da musulmi da su tashi su yi tanadin abin da za su kare kansu su karfafa addinin musulunci su karfafa addininsu su kare kasarsu su kare al'ummominsu in ana maganar wannan to zai zama jefa kai cikin halaka rashin yin wannan din zama rashin tsayawa a ciyar da dukiya fi sabilillah rashin samun kyakkyawan tattali na abinda za su musulmi za su kare kansu da shi daular musulunci ta tsaya ta tsare kanta da shi da zamana ga daula ta musulunci amma ba ta da makaman da ta kare kanta da shi to wannan yana daga cikin sakaci wanda zai jefa wannan kasa ta musulmi cikin halaka saboda ka farkon abin da zai shiga cikin ilqa'ul nafs ilqa'ul al-aidi fi tahluka ko ila tahluka shine sakaci wajen kin yin abin da aka yi umarni da shi a farkon aya saboda haka kada ya zamana jin cewa Allah subhanahu wataala yayi alkawarin zai bada nasara ya zama da an yi wannan an tashi a shirya kai domin a kare wannan addini da yana daga cikin ma'anonin da malamai suka ambata na wala tulqu bi aydikum ila ta halitta kan je ka kanku cikin halaka a cikin sayar bukari daga abdullahi dan abbas da wasu jama'a malamai daga cikin tabi'ai wajen fassara wala tulqu bi aydikum ila tahluka sun fassara ta da cewa kada ku bar kashe dukiyoyinku wajen ɗaukaka addinin Allah da kuna jin tsoron talauci da mutum yana jin tsoron kada ya talauci to bari ya rika rike abin da yake da shi ba zai taimaka wa addinin Allah da wannan ba shi yasa suke cewa kamar yadda yake cikin sahih bukhari la tatrukun ta fi sabilillahi wa takhafu al-aila kada ku bar ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah ku ji tsoron talauci wa in ne kun illa sahmun aw mishqasun fa'ti bihi ko da ko ba ka sai kibiya daya ko kuma ba ka sai makashi da za a amfani da shi ko ka kawo shi wato duk dangantan abin da kake da shi in aka ce ana buƙatar taimako to yi ƙoƙari ka ɗan naka ka bayar kakkare da abin da za ka bayar akwai maganganu daban-daban da malamai suka yi na tafsirin walatun tulqu a aydikum ila tahluka a daga ciki akwai wanda Imam bukari ya rawaito daga Huzaifa ya fassara ciyarwa da wa ko fi lilla Huzaifa ya fassara ta da cewa mutum ya ciyar da iyalansa wala tulqu a aydikum ila tahluka kan ku jefa kawunan ku ga halarta shi kuma ya fassara shi da almubazzaranci ko kuma a tsananin rowa to wannan tafsirin yayi nisa da ma'anar aya domin kalmar fi sabilillahi ba ta nufin ciyar da iyali tana nufin ciyarwa kamar da muka yi bayani kalmar fi sabilillahi tana nufin ciyarwa wajen ɗaukaka addinin Allah sannan kuma almubazzaranci ko tsananin rowa ba a ga inda aka kirawo shi ilqa'ul nafsi ila tahluka ba cewa jefa kai ne cikin haraka babu inda aka kira shi da wannan siga da wannan salo saboda ka shi ma tafsirin wannan yana da wahala tafsiri na biyu shine wasu sun fassara cewa annafaka ciyarwar da ake nufi a anan ana ciyar da miskinai ciyar da mabukata wato sadaka ilta'un nafs ko al'aini ila tahluka jefa kai cikin halaka kuma ana nufin ruwa to shi ma wannan ya yi nisa da munasabar ayar ayar idan muka kula ta zuwa cikin ayoyin da aka yi magana ga musulmi akan su tashi su kare kansu sauraka ana magana ne akan kare kai da ba wa musulmi damar su tashi kas su bari magabtansu su murmushe su to kaga ana wannan maganar a jeho ko maganar taimakawa fakiri to abin zai zama bambara ku sauraka siyakin ayoyin zai kara nisantar da wannan fassara ita ma da aka yi wasu kuma sun fassara al-infaq anan shine al-infaq fil jihad wanda shine abinda nassin ayi yake nunawa fi kufi sabilillah wal ilqa'u fil nafs ila tahluka jefa kai cikin halaka kuma shine fita ba tare da guzuri ba suka ce shine fita ba tare da guzuri ba kace ce guzuri ana nufin duk abinda mayaki yake bukata abinda yake bukata na makamin da zai kare kansa abinda yake bukata na abinda zai ci ko abinda zai sha duk wannan ya shiga cikin guzuri to wannan kaga shi kusa da fassarar da yawancin malamai suka yi wa wasu sun fassara al-ilha'u bil aini ila je jefa kai cikin halaka suka fassara shi da wato mika wuya wato kada musulmi dan ya ga al'amura sun yi wato dan sun ga al'amura sun yi tsanani a gurin fafatawa su ce bari su mika wuya su ga abokan gaba su kama su to sun ce wannan shine ilqa'ul aini ila duka ma'ana la tastaslimu lil asl kan ku miƙa wuyar abokan gaba su kama wasu kuma sun fassara shi da cewa abin da ake nufi da ilka'un nafsi haluka shi shine kowa ya koma yana kokarin yadda zai alkinta dukiyarsa ya gyara dukiyarsa a daina batun taimakawa addinin Allah a daina batun gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah shi wannan shine ilka'un nafsi ta tahluka akwai ruwaya da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin littafin sa al-Jami' da kuma an-Nasa'i a cikin Sunan kubra daga aslam abi imran yake cewa mun kasance a birnin rom wato al inda da ake kira istanbul a yanzu sahabai sun cewa yakin sahabai tun lokacin sahabai suka mutsa wannan yanki ce mun kasance a wannan gudun saboda ka sai rumawa lokacin gudun yana karkashin mulkin rumawa daular rum sai suka fito mana da suka zo mana da wata mai yawan gaske sai ma muka fito kuma musulmi da rundunar mai yawa kamar tasu kuma kuma ta kada tasu to sai wani daga cikin musulmi wani mutum daga cikin musulmi sai kawai ya fita daga cikin sahun musulmi kawai sai ya kutsa ya danna ya shiga cikin rundunar rumawa rundunar kafirai shi kenan sai mutane suka shiga harguwa ana ta masa hayaniya cewa subhanallah yulqi da yadihi ila tahluka ka ga yadda yake jefa kansa cikin halaka wai mutum a wannan rintsi ana cikin wannan gwagwarmaya kawai ya bar sahunsu ya danna ya kusa ya shiga cikin sahun abokan gaba sabbin su suka ga cewa mayakan da suke musulmi da suke tare da da wannan rundunar su suka cewa wannan mutum ya jefa kansa cikin halaka ne sai abu ayyubal al-ansari da an san cewa kusan shi a wannan gurin ma ya rasu za ka kabarin sai na can sai ya tashi yake cewa ya ayyuhan nas innakum tata'awwaluna hadhihi al-aya innakum tata'awwaluna hadhihi al-aya hadha at-ta'wil ya ku mutane kuna kuna yi wa wannan ayar wannan fassara irin wannan fassara to yana nufin wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka to kuna mata irin wannan fassara wa inna ma unzilat fina ma'ashar al-aqsa alhalin ita wannan ayar akan mu mutanen Madina ta sauka lamma a'azza Allahu al-islam wa kathara nasiruhu lokacin da Allah ya karfafa musulunci mataimakansa suka yi yawa wato aka shiga musulunci aka shiga musulunci afwajan ya kuma fi lillahi afwajan to lokacin da abin ya zo mutane suka karɓi musulunci aka yi yawa kana ba'duna li ba'd sai muka ce wa junan mu wato sai mutanen daga cikin mutanen Madina al-ansar sai suke gaya wa junan su duna rasulullah annabi bai san abin da suke faɗa ba bai san da suke ciki ba suke cewa inna na qata'at dukiyoyinmu sun salwanta wato mun taba da dukiyoyinmu kuma ba mu zauna ma mun kula da dukiyoyinmu ba an san cewa mutanen al'ansar babbar sana'ar su shine noma saboda ka ruwan musulunci da wannan maya da faɗi tashi da aka yi ta yi da yawa daga cikinsu ma sun bar sha'anin noma ba su shi da wani abin nan ba saboda kokarin ya za a musulunci ya samu kafuwa to shi ne suke cewa gashi kuyo mu sun salwanta sun lalace saboda haka yanzu me zai hana tunda Allah ya ɗaukaka musulunci ya karfafe shi ko masu taimaka masa sun yi yawa me zai hana ba za mu zama mu ba mu ga gyara dukiyarmu wato mun koma gonakinmu mun gyara share gonakinmu wanda suke harkar kasuwanci daga cikinmu sun koma harkar kasuwancinsu fa aslahna ma ba'a minha musamu mu gyara abin da ya kace daga ciki fa anzalallahu ala nabiyhi yaruddu alaina ma kunna wala anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahlika sai Allah ya saukar da wannan ayar yana da mana martani ya saukar da wannan ayar ga annabinsa yana maida mana martani akan abin da muka faɗa na cewa anfiqu fi sabilillahi ciyar da dukiyoyinku domin ɗaukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlika kar ku je makawun ku cikin halaka abu ayyub al-ansari yace fa kanat at-tahluka al-iqamatu ala al-amwal wa islahiha halakar da ake nufi anan shine mu koma mu koma gaba ɗaya mu rata akan dukiyoyin da kokarin za mu gyara harkar harkar dukiyar mu wannan shine abin da ake nufi halaka wato mutum ya bar sha'anin ɗaukaka addinin Allah da taimaka addinin Allah kawai tunaninsa da za a dukiyarsa ta yi ta haɓaka ta yi ta haɓaka to yi haka ya daina ce da dukiyarsa fi sabirita ya zama na kullum kawai tunaninsa yadda dukiyarsa ta haɓaka in ji abu ayyub al'ansari ya ce to wannan su ake nufi wala tulbu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku cikin halaka amma ba abin da shi wannan mutum yi ba ba shine jefa kai cikin halakar da ake nufi ba a to waɗannan fassarori da aka yi ayat za ta ɗauke su aka ɗauki dukkan wani abin da mutum zai yi duk wani abin da mutum zai ba da dukiyarsa addinin Allah ya ci gaba to ya shiga cikin wa'afi ko fi sabilillah duk wani abin da mutum zai yi ya jefa kansa cikin halaka to wani shi kuma ya shiga wala to ko bai yi koyon taruka malamai sun yi saɓani dangane da wancan hadisi da Imam Tirmidhi da Nasa'i suka roto na wancan mutumin da shi kadai ya kutsa ya jefa kansa cikin abokan fada tare da cewa ga su da muggan makamai shi kuma shi kaɗai da duk ƙarfinsa wani sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to wasu suna so su ba da wasu suna saba da cewa abin da ya yi din nan ba zai shiga cikin walatun ku ga yadda kuma ya ta hulɗa ba domin ai kamar ya jefa kansa cikin halaka ya fita daga cikin sauran ɗan uwansa musulmi ya jefa kansa cikin abokan fada to daga cikin malamai kamar al-qasim ibn muhammad cikin tabi'ai abdul malik ibn majshur ibn khuwayz mandada cikin malaman malikiya muhammad ibn hasan cikin malaman hanafiya suna cewa idan yana da ƙarfi na farko ya zama yana da kyakkyawan niyya na biyu yana da ƙarfa ne ya san yadda zai sarrafa makamansa yadda zai kare kansa sannan kuma yana da wato wani ƙwaƙwarin wato tunani a zuciyarsu cewa zai kubuta ko kuma zai yi abin da zai jikata abokan gaba to abin da ya ba laifi ba amma idan ya san cewa shi da ba ya da wani ƙarfin a zuwa gani ba mai wani mai ƙarfi ba ne ba wani ƙwararri ba ne ko kuma abin da zai ba zai wujijjiga abokan gaba ba ko ya tabbata kawai in ya shiga gurin da kawai mutuwa ce da suka ce wannan bai halatta ba abin ya san cewa in ya yi kawai mutuwa ce ko ba lalle wannan mai tasiri ba bai halatta ba kaga a musulunci ko a jihadi na musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa musulmi ba a halatta wa musulmi kai tsaye kawai ya kashe kansa ba don yana dan waje yana yana tare a jihadin na musulunci na gaskiya ba halatta mutum wannan ba shi yasa lokacin da falastinawa suka fara kuma bakin waki akan yahudawa aka kaga wasu daga cikin malamai sun tsawatar akan wannan cewa ba hanya ce da shari'a ta ta halatta ta domin kwatar yanci ba ko kwatar a kamar su shek nasiruddin al-albani Sheikh ibn Baz irin su Sheikh muhammad salih da taimi manya-manyan malamai na sunna sun tsawatar akan wannan dan albani ma har su kansa a karkacewa ya haɗa kai da yahudawa ko saboda ya ce bai halatta a yi kunar bakin wake ba a Palestine saboda ne saboda kunar bakin waken shi bakin waken ne kada zai kone amma ba zai kone kasar ba na tana wa ya kashe mutum uku hudu biyar sun yawa goma ya kona wata yan abin nan sannan su kuma yahudan sai su ɗauko jirage su kashe mutum ɗari su rusa gida hamsin su karka samari da birni to a nan mai kunan kuma kin ya yi masa bai kusan ƙara cutar da musulmi ya yi babban yara sannan kuma kamar yadda suke cewa in tabi'a fil najah in yana da zai wanda zai sa kuma sa dama ai ba magana da ta iya iya kubuta sabanin wanda zai shiga cikin sahun ma abokan gaba yana iya shiga ya fito kuma an samu wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba a cikin yaƙi-yaƙi da musulmi suka yi ƙirga mutum ya shiga cikin sahu har ya kai ƙarshe kuma ya ya dawo amma wanda zai sa bam a jikinsa ya tashi wannan ya san kashe kansa zai yi saboda haka suka yi fatawa akan cewa wannan abin da falastina suke yi ba daidai ba a wancan lokacin ana ga kamar suna suna wato kokarin su dakile gwagwarmayar 'yan Falasina wajen neman haƙƙinsu na haƙƙinsu su ne da an san cewa zalunci aka yi duk duniya ta yadda da wannan da musulmi da wanda ba su sun yadda da wannan amma shin hanyoyin da za a bi wajen a ƙwato wannan haƙƙi ya halatta a hanyoyin da shi musulunci bai zo da su ba bai halatta ba ko bai za a yi to musulmi su tsane iya dokokin Allah sai su ga cewa ubangiji ya tabbace su a wancan lokacin sun yi wannan magana ana ganin kamar suna kokarin dakile wasu masu ce ai yahudawa ne suka biya su suka yi wannan magana ba irin maganganun ba a bayawa su sai bin ba su su shek nasiruddin al-albani rahimahullah a lokacin ba abin da ba ga musu ba to amma sai yanzu ne ake gane wato hikimar da take cikin fatoyinsu ganin yadda yanzu suke amfani da wanda suke kashe musulman inda can ka ce da falastinu da yahuda ne an shigo mu yahudi ga abin da falastin an shigo kasarsa to yanzu a cikin masallaci ma an samu kuma irin wannan ta irin wannan an saka bom a cikin kasuwa an turo da kuma bakin wake ya sa shi ya tashi ba ya kashe musulmi suna sallah ya kashe musulmi suna kasuwancinsu ya kashe musulmi a makarantunsu da sunan yana yana jihadi to kaga hatta su kansu waɗanda da suka yi fatawar halaccin yin abu sun dawo suna da nasarar da suke saboda saboda yanzu suka fahimci cewa a ashe lalle buɗe wannan kofar kofa ce ta ta abin nan wancan karan mun karanta a baya tafsirin abin ayoyin da muka karanta a baya mun yi magana cewa bai halatta ba da ce wa katilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wala ta'tabu wala ta'tabu din daga cikin abin da malamai suka ci ka a kashe yaro ka a kashe tsoho ka a kashe tsohuwa ka a kashe mai bauta a gurin bautarsa duk yana da ƙarshen abin da malamai suka ambata a ƙarƙashin wala ta'tabu malaman da nake magana malaman sahabbai da tabi'ai su ba na hadisai marfu'ai su suka faɗi wannan to yanzu wannan kuna bakin makin waye ba kashewa wanda ba kashewa zai kashe tsoho zai kashe tsohuwa zai kashe yaro zai kashe babba zai kashe to kaga wannan kwata-kwata ya shiga cikin walata a da Allah subhanahu wataala ya hana wannan idan mutum ma akan hanyar kwarai yake yin abu yana tarta farkin da musulunci ya tsara to in yi haka ya ba ta komai tana tun farko da akwai rina a kara saboda haka malamai suka ce suka yi magana a kan domin su masu halatta ƙunar bakin waken suka yi hujja da wannan cewa shi ma wannan da ya jefa kansa a cikin aikunar bakin wake to amma idan muka duba ganin malamai sun sa sharaɗi ko wanda suka halatta da sun sa sharaɗi na farko zama da ƙarfi na biyu zama da ikhlasi na uku ya zama na yana sa ran cewa zai kuɓuta yana da wani ɗan hope na cewa zai iya kuɓuta to kaga wannan biyu yi hannun wato riga da abin da ake kira kunar bakin wake a saboda haka dukkan wani abu wanda zai kai mutum ya fada cikin ya jefa kansa cikin wata halaka ya hallaka kansa ya kashe kansa wannan ya shiga karkashin wala turku bi aidikum ila tahlukum kamar da ibnu ashur ya fada ibnu ashur ki ta wannan fi'ilin turku wanda yazo a cikin siyakin nahyi yaqtadi umuma kulli ilqa'i bi yadi tahluka wannan fi'ilin turku da yazo a cikin siyakin hani ce wala turku bi aidikum kakku jefa kawunan cikin halaka yana kowa da jefa kai cikin halaka ya shiga ciki dukkan wani abin da mutum zai yi kullu tasabbubin fil halaki an abdin fa min minha fa man ce dukkan wani abin da mutum zai yi sabbaba wa kansa halaka to ya shiga cikin hani muharram kuma ya zama harama bai halatta mutum ya yi shi ba Allah subhanahu wataala ce wa ahsinu ku kyautata ce ku kyautata shine kai wa mutum abun da zai amfane shi wanda zai ji daɗi shi ne ihsani ka yi masa abin da zai ji daɗi ko mai amfani gare shi idan ka yi masa abin da yake da amfani amma ba wanda ba zai ji daɗinsa ba wanda ana kiransa ihsani kamar malami ya doki ɗalibinsa malami ya ko ɗa ba ya doki ɗansa abin da zai amfane shi domin yana kokari ya hana shi wani abu da ya ladabtar da shi amma kuma zai ji daɗin abu to ba ka zuwa ka da kiɗanka ka ce a hasantu ilai ka ce na kyautata maka wannan ba a kira shi ihsani ko ka yi wa mutum abin da zai ji daɗi amma kuma ƙarshe abin cutar da shi zai yi kamar mutum ka ja shi a shiga da shi gidan giya ko gidan rawa ya ji daɗin abin da aka yi masa aka biya masa kuɗin giyarsa aka biya masa kuɗin abin da ya ji daɗi amma kuma kyauta masa saboda abinda da kai masa zai cuce shi ba zai amfane shi ba ka yi wa mutum abinda da zai amfane shi kuma ya ji daɗinsa shi ne ake kira ihsani shi ne abinda ake kira ihsani wa ahsinu kuma ku kyautata a nan za mu ga an shafe abinda da za ku kyautata ɗin a cikinsa ku kyautata a kan mai domin ya kunshi kowane abu wanda ya kamata ka kyautata a cikinsa ko ka kyautata a cikinsa don ba a takaita abin ba a kan wani abu guda ba hatta wanda aka yanke wa hukuncin kisa an nemi a kyautata masa lokacin da za a yanke za a zartar masa da hukuncin kisa inna allaha katabar ihsan ala kulli shay haka da ya ce kawai cikin sai musu Allah ya rubuta ihsani akan komai فإذا قتلتم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة وليحد أحدكم شفيرته وليرح ذبيحته شيء إذا ذاكوا في سقف كوتة الكسا إذا ذاكوا ينكى دبا كوتة لينكوا يواسع من ينكنس بمية متدى دبا نعم. سوى لك أذن الإحسان ينقل الإحسان في الشفاعات نعم. ودنك النيمة موني وتأل برمه ka nema masa wata shafa'a ihsani ya shiga ciki ya shiga cikin al'amur bil ma'ruf wal anil munkar ka hana wa mutum abin da yake mara kyau ka umarce shi ya abu mai kyau ya shiga cikin cikin ihsan haka nan qada'i hawaijin nas biyar ka biya wa mutane bukatunsu ka share musu hawayensu wanda duk ya shiga cikin abin da ake kira ihsan ka ilmantar da mutane ilimi mai amfani ya shiga cikin ihsan ka je ka dubo da mara lafiya yana cikin ihsan ka raka gawar wanda ya mutu yana da cikin ihsan wanda yake neman a nuna masa hanya ya bace ka nuna masa hanya yana cikin ihsan wanda ba shi da aiki ka taimaka masa ya samu aiki yana cikin ihsan eh, wanda bai iya ba yana son a koya masa ka koya masa yana cikin ihsan saboda ka dukkan wani abin da za ka yi wani ya ji daɗi kuma ya amfani wannan to ya shiga cikin insan kuma ya shiga cikin wa'asu mafi girman insan mafi ƙoruruwar insan shi ne bawa ya yi ihsani tsakaninsa da ubangijinsa wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi bal ihsan qala an ta'budu Allah ka annaka tara wa illam takun tara innahu yara ce menene ihsani ce ka bautawa Allah kamar kana ganin shi wato ka bauta wa Allah a mataki na mushahada kamar shi kana ganin sa to in baka iya bauta masa a wannan mataki ba to ka bauta masa a mataki na muraqaba shine ka ji cewa tabbas duk abin da kake yana ganin ka ta kunta rahu fa innahu yara in baka ganin shi yana ganin ka to wannan shine mafi kodoruwar ihsani ruwa da kuma ihsanin sakamakon sa shi ma ihsani har da zawo ihsani duk sanda kai ihsani to a wurin Allah ihsani za ka gani bal ihsani da ubangiji zai maka sai ya fi naka ninkin ba ninkin ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda duk yayi ihsani ya kyautata to ubangiji zai ba shi ko mafi kyau wato sai ya fi nashi kyau kuma ba nan ba wa ziyara sai ya makara masa to kaga anan Allah subhanahu wataala ya yi umarni da ihsani bayan a can baya ya ce man i'tada alaykum fa'tabu alayhi bi ma i'tada alaykum sannan ya ce wa anfiqu fi sabilillah ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu cewa idan an maka ta'addanci kana iya ramawa ga wani yadda ake maka sannan ya ce ka ciyar da dukiyarka dan Allah sannan ya ce kada ka jefa kanka cikin halaka don ya nuna maka cewa duk waɗannan abubuwan da ya umarci ka da wanda ya umarci ka da wanda ya baka izini a kansa to akwai insani ciki kakka manta da insani da yake ciki idan wani ne ya yi maka ba daidai ba aka ce karama to cewa akwai insani a ciki insani shi ne a alaihi bin mithli ma ta da ka yi gwargwadon yadda ya maka kada ka wuce irin abin da ya maka kai in ka haka to ka ƙetare hudud ka ƙetare iyaka ta isani inda za ka yafe masa inda za ka yafe masa ba man afa wa aslaha ka ajru wa ala inda za ka yafe masa to sai ya zama na ladanka a gurin Allah za ka karbe shi wato ka yafe masa ka bar ubangiji subhanahu wataala shi ya biya ka to kaga wannan ihsani ne sama da ihsanin farko na kai daidai da yadda ake yi ka yi daidai da yadda ka baka kakkauce iyakar insani ne amma ka mai masa shi kuma insani ne da ya fi wancan sannan da aka ce wa bin wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyar domin abin a addinin Allah aka akai umarni jihadi a cikin jihadin nan akwai insani akwai al'arif arifqu sojoji na musulmi sun kama wani abokin fada abokin gaba a matsayin fursunan yaki to su bi shi a hankali su kyautata masa ba daga cikin ka'idar musulunci dan an kama fursunan yaki ko a kashe shi ko a yanka shi ko a gallaza masa idan aka karanta kissar sababatu usal wanda sayyid rubani hanifa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahaba da suka kamo shi aka zo aka ɗaure shi a masallaci kuka karanta irin kyautatawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ita ce ta sa ya musulunta bayan ya musulunta je kira sa zuwa ga musulunci wanda asali ribataccen yaki ne aka kawo shi to kaga akwai ihsani idan sojojin musulmi suka ci nasara a cikin wata ƙasa wacce take gaba da su to nan ma akwai ihsani kada su ce za su bi waɗannan da aka ci nasara a kansu da kisa kada su ce za su ƙona gidaddaji kada su ce za su ƙona kasuwanninsu ko su lalata musu dukiyoyinsu duk musulunci ya hana wannan kuma a tarihin musulmi da ya gaya da musulmi suka yi don za mu ga cewa babu wata al'umma da ta kula da wannan irin musulunci irin musulmi duk ƙasashen da musulmi suka shiga da yaƙi za ka samu sun kiyaye alfarma sun kiyaye mutunci na mutanen wannan gari sabanin waɗanda ba musulmi ba suka yayyaki kasashen musulmi yanzu haka ka buɗe kafofin watsa labarai ka je abinda ake a buta buta shari'a a syria ka ga irin duwan nau'i na makami da wanda su kansu masu makaman ma na duniya sun haramta amfani da shi ana amfani da shi akan fararen hula dukkan wani wata guba makaman guba gaba ɗaya an haramta amfani da su a yankin amma ana amfani da su yanzu haka a syria ana kashe su ka gaya maka tarihin musulunci wacce ƙasa ce wani wani yaƙi ne musulmi suka je suka irin wani kisa babu shi babu shi amma kuma duk sanda aka tashi sai ka ga cewa su musulmi su suke ta ƙoƙarin kare kansu su waɗancan da suke irin wannan kisa kisa mai lasisi ba su suke kare kansu ba mu musulmi mu ne muke kokarin kare kanmu wanda ya kamata a ce a wannan yanayi da ake ciki a fahimci cewa babu wani jinsi ko wani addini da ake zalunta a bayan ƙasa irin musulmi in ka buɗe kullum ka saurari duk irin tashe-tashen hakula da yake a duniya za ka cewa inda ake wani tashe-tashen hakula musulmi su suka fi jin ciki ko munan ƙasar duk tashe-tashen hakula da aka yi a nan a nan a nan yankin arewa su suka fi mu nan yankin arewa ke jin jiki mu ake kashe kafa a kashe wani banda ba musulmi ɗaya ba a kashe musulmi bila adam to amma kuma kullum shi musuluncin shi ne yake cikin kejin tuhuma shi yake ta ƙoƙarin ya kare kansa saboda haka in na zo a za a yi za a abin nan mu za mu ta ƙoƙarin mu nuna mu ba 'yan ta'adda ba ne wallahi mu ba kaza ba mu ba kaza ba amma shi ɗaya ɓangaren ba ya ƙoƙarin kare kansa tare da cewa shi a atrocities ɗin da yake yi ya na musulmi nesa ba kusa ba to saboda haka za mu ga cewa alƙur'ani inda ya ba wa sahabban a sallallahu alaihi wasallam musulmi tashi su kare kansu ya ba ya hada musu da wasu ƙa'idoji na kyautatawa ka duba wa an fi sabida duk ayoyin jihar da ba ki ba wa an fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu shi inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani wannan inna Allah yuhibbul muhsinin kaga ƙara kwadaitar da su ne ƙara zaburar da su ne cewa ku yi wannan ihsani da nace ku yi domin ina son masu yin ihsani kuma wannan shine gayar ƙarshen abin da wa yake so ƙarshen abin da bawa yake so ya samu Allah ya so shi duk wani abin da kake yi kana so ne Allah ce yana saka don ka san in yace yana saka shikenan ka gama samun komai duniya ka gama samun ta lahira ma ka same ta to sai Allah ya ce ka yi ihsani ni zan so ka kaga wannan zaburarwa ne a cikin batun da ake yi na ku an muku kurama an yi kaza an yi kaza to kuma ku yi ihsani in kun yi ihsani Allah yana son ihsani don haka in ka yi ihsani ubangiji subhanahu wataala zai baka alherin duniya da lahira ce inda Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani da su ne mu'minai al-alif annan lil-istighraq al-urfi lil-istighraq al-urfi yake nufi istighraq al-urfi ana nufin al-muhsinun din da aka sani a cikin wato al-qur'ani sune musulmi sune mu'minai za a iya samun ihsani daga wanda ba musulmi ba mu'mini ba to shi ma Allah zai so shi saboda ya insani a inda ya kasance babu imani to sa anan anan zai cinye kayansa amma ya samu soyayyar Allah wannan a zai cinye kayansa anan domin Allah subhanahu wataala zai bashi lafiya zai bashi arziki zai bashi ci da sha kida zai bashi suna Sunan sai fantsama a duniya a ita jinsa ita buga shi a jirgin yana jin daji eh? duk biyansa ake yi na ihsanin da aka yi masa kusan ma ana ma ƙara masa fiye da yadda yi to shi yasa abu ne wato hauka ne mutum da zoce ce ai arne kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya za a ce Allah ba zai sashi aljanna ba kaga wannan kamar kana mutu cewa addinin gaba ɗaya da dokokin da Allah ya kawo da sharuɗin da Allah ya kawo duk ba su da amfani kawai Allah ce ku zama ku zama masu isani kawai za ku shiga aljanna mu duba Aisha radiyallahu ta'ala anha tattuno Abdullah bin Jud'an Abdullah bin Jud'an Abdullah bin Jud'an mutum ne a jahiliya Allah ya ba shi kuɗi mun taɓa magana sa a wani yau da cikin majalisar mu ya kasance na ce da dukiyarsa talakawa bukata kusan kusan tukwanan abinci da ake girkawa a kofar gidansa ƙatti goma sai su shiga ciki ba a gansu haka za a cika su da abinci kowa ya zo a bashi gasa da zumunci gawaye-gawaye. wata rana aisha radiyallahu ta'ala tana taurutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tuno shi sai take cewa abdullahi bin judan ya rasulullah abdullahi bin judan yana ce da dukiyarsa yana sa da zuci yana kaza yana kaza tarka faɗa alherinsa a yanfa'u dhalik wannan zai amfane shi wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ya aisha بدأ الخارج فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قال أنا إدقها الميت يا أبن جيتك قامر تامن ما أنا باء الله شكين أي كنسا دم قارنا أنت وانا أرني ستيبين وايك إيه؟ أنا ستيبين كيس إيه؟ ويا يا يا يا بعد كل ما أجل من كيمياء وأي وأي ya mutu wasu sun ce dan aljanna wai saboda wai ya za a yi Allah ya kona shi bayan ya ba bada a ilimin kimiyya shi wacce gudunmawa ce Allah bai ba shi ba eh, ya fi ya sha ko sunan da ya yi har kasan shi eh? shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma da yake cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafiri idan ya yi aikin kirki a nan duniya to Allah zai bashi zai biya shi ta hanyar abincin da zai bashi ya ci ta hanyar lafiyar da zai bashi in an je lahira bashi da komai shine wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an to amma ka dauka cewa imani bai da tasiri wajen shiga aljanna saboda ka duk wani wanda ya kyautata ya kirkiro mana wannan tarki ya kirkiro mana abin nan ka duba abin da kuke amfani da shi ai da arni ne kirkiro shi ya za a ce Allah ba zai shigar da shi aljanna ba to wannan rashin sanin menene musulunci kuma wane ne Allah lokaci ya za mu tsaya nan Allah ya kuma na sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh